cikin waɗanda suka wayi gari a wannan safiya ta lahadi talatin ko ko ɗaya to a lissafin kalanda ɗaya da watan da akira a sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku wanda ya daidai da ashirin da biyu ga watan hudu a shekara ta dubu biyu da goma sha biyu a lissafin miladiyya cikin yadda allah kamar yadda muka ambata a darasin da na ƙarshe da a yi haƙuri kasancewa tafiya ta taso makon da ya gabata ba a samu ayi karatu ba a darasin ƙarshe ne magana a kan sha allah ne za mu zo da sahihin bukhari mu karanta kissar hijirar manzon allah sallallahu alaihi wasallam daga ciki to al-imam bukhari a kitabul manaqib a nan ne ya kawo maganar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce manaqib ana nufin darajoji da falololi da matsayi dama yana daga cikin abin da yake wajibi mutum ya imani da shi a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mu'minai duk da cewa kowa mumini ne duk wanda ya imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma sauran abubuwan eh, rukunin imani kuma yana ayyukan musulunci to ba matsayi ɗaya ake ba mataki mataki ne wasu sun fi wasu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne sama da kowa bayansa sai sahabbansa sahabbansa waɗanda suke daga cikin a mafiya kusa da shi to su ma mataki mataki wannan ya fi wannan wannan ya fi wannan domin kowanne muna samun maganar ruwa ne ya fi wani ne kowa yana da daraja a wannan addini idan yana da nafi a kai da ma asali a babin aƙidar musulunci a irin wannan abun ba ka cewa wane ya fi wane ko yana da wata daraja sai idan kana da magana ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko a ce wane mai albarka ne asalin mumini generally haka ake mumini mumini suna da albarkarsu su jama'a ce a ware wata albarka ta musamman ce wane ko yana da tabarruki ko wane yana da daraja kaza to idan ba Allah ne ya faɗa ba ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a faɗi kawai dai ana kyautata wa kowane musulmi da to to sai malaman suna suka yi irin wannan littafi ko kuma suka yi wannan bayi da ake kiransa kitabul manaqib manaqib din kamar da ambata mana shine wannan a ce man qaba man shine daraja da fifiko da wani abu alheri da za a iya faɗa dangane da mutum daga cikin iya shugabancin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu ga mafi yawan mashhuran sahabbai wanda muka san su kuma muke karanta tarihin su za mu ga kowanne ɗaya daga cikin su bayan akwai falala ta kowa da kowa da ta hada to akwai kuma za ka ji an ce wani ya fito da kaza daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wani abu dai da zamu zo mu rike muna karantawa na falala da daraja akan wannan to irin wannan sune aka tara su a wannan littafi din a wannan babi kamar da al-Imam Bukhari wannan al-Imam Muslim shi ma a cikin sahihin sa akwai haka sauran ashabu sunan kowa yana da irin wannan wurare da ya ambaci manaqib to kasancewar sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin su akwai muhajirun akwai al-ansar kuma akwai maganganu da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi akan falalar kowanne ɗaya daga cikin kowanne bangare daga ciki to sai aka sa wannan magana hatta ta hijirarsa akan wato wannan babi din yayi babi da yake cewa babu hijiratin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi ila al-madina hmm, a cikin wannan kitabul manaqib din to amma hadisi akwai wasu hadisai da ya kawo daga farko kasancewar ah, munasabar su ga shirin fitar da sauransu ba ta da yawa akwai hadisin da ya roto daga yahya ibn bukai daga kansa za mu fara insha Allah amma kafin nan shi ibn hajar a cikin dangane littafin da na fatin babi ne shine sharhin sahih bukai mafi girma kuma mafi za ka ce albarka Allah madauki ya sa masa albarka babu sharhin da aka yi sahih bukai da ya kai shi daukaka ya kai shi karbuwa a gun musulmin duniya su da wannan littafi da fatin babi har wasu malamai suna cewa la hijira ta ba'dal fathi kasancewa annabi sallallahu alaihi ya taɓa faɗin wannan cewa la hijira ta ba'dal fathi babu hijira bayan an yi maka makka wato an ci makka da yaƙi to shine kuma <clears throat> sai aka yi amfani da wannan maganar ana ishara zuwa ga sahiha bannan fatihul bari cewa ai babu wani littafi kuma da za a yi ba'da fatihul bari dangane da sharhin sahih bukhari hmm. wannan shaukani ne ake faɗa ya faɗi wannan maganar to inda yake fada eh, malam ibn hajar al-asqalani wannan dai da ya rubuta bulugul marami to shine wanda ya wannan sharhi na sahihin al-bukhari ya samu suna fatih bani ya kawo su a sas daga cikin abin da ke fada da yake da alaƙa da muhimmanci muji yana cewa annan nabi sallallahu alaihi wa sallam da an ibn abbas annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo daga abdullahi dan abbas annahu udina lahu cewa an masa ilimi fil hijrati cewa ya hijira ila madinati dan mu fara da wannan muna fara da wannan dan mu san cewa ita kanta hijira a matsayin sa a matsayin sa na ibada ta musamman to da umarni ta kasance daga ubangiji ba haka kawai ba dalili kuma da aka yi amfani da shi wajen nuna cewa umarni aka biya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne fadin Allah madaukaki wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا kamar da abdullahi dan abbas ya faɗa cewa allah maɗaukaki ya umarci manzo sallallahu alaihi wasallam da ya ce rabbi ya ubangiji da adkhilni mudkhala sidqin ka shigar da ni mashiga ta gaske wa akhrijni mukhraja sidqin kuma ka fidda ni mafita ta gaskiya min ladunka sultanan nasira kuma ka sanya mini wato wani iko mai taimako daga gare ka wannan e, tirmidhi ya fitar da wannan kamar da shi malam ibn hajar yake faɗi a kar da tirmidhi wa sahahahu huwa wal hakim tirmidhi ya rawaito wannan hadisin kuma sannan ya ce sahihi ne da shi da al hakim hakim al-nisaburi mai al-mustadrak yace wa zakara al-hakim har yanzu al-hakim ya faɗi anna khurujahu sallallahu alaihi wa sallam min makkah cewa fitar da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka domin hijira كان بعد بيعة العقبة بثلاثة أشهر يا في بيعة العقبة بأكي بوتا أكو أو قريبا منها كوكب قصد حقا وجزم ابن إسحاق ولا ابن إسحاق من سيرة في ثنيا ينكي ما تعلم من سيرة قصة سبانبة بأنه خرج أول يوم من ربيع الأول وفي سوى يفتني أفرقا آه، رانا وتر ربيع الأول الأول فعلى هذا يكون بعد آه، البيعة بشهرين آه، وبضعة عشر يوما إن مكتبتون لما جلع ذلك قلت لا أشيء هجرة تاكسن في بيع بيعة الأقبى إلا بشهرين بيوتا بيو وبضعة عشر يوما دكما وتوقان أبو مشاوني أبو وكذا جزم به الأموي في المغازي بين مسكين من جمع لما شيرا عند أكي بيوانو دمجمش إلى سوء موسى بن عقبة بشيوان الأموي shi ma mashhuri ne a ambaton ko bayanin sira ina jin muku manta babbar sun da farko kwata kwata a wannan sira din littafin arrahim ibn maktum da muka fara karanta mun yi magana muqaddima akan ilimin sira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko in za ku tuna mun ambaci wasu daga cikin manyan littafai da kuma tarihin cewa sirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a fara rubutu cikin da sunan sira ba zalibi littafai da dadi da aka fara magana akan su shine kutubul magazi ya ce magazi shi ne fitar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yayi domin yaki sawa'in an yi yakin ko ba a ba duk fita inda Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita domin zuwa yaki to ana kiranta gazuwa to sai aka samu wasu musu zuhuri musa bin utba da wannan umar din suka tattara wasu riwayoyi na yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita ya gudanar da waɗannan yaƙoƙi wannan su ne asalin littafan da aka fara gina wato harkar sira a kansu to al'ummawi din nan ya faɗi a cikin al-maghazi an ibn ishaq daga ibn ishaq fa qala yake cewa kana makhrajuhu min makkah ba'da al-aqabati bi shahrayn wa layali cewa fitar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka ya kasance ne wato bayan ah, bai asil aqaba da wata biyu da yan wasu dalare ma'ana wasu kwanaki to sannan daga cikin abin da za mu ji har yanzu kana yana cewa wa kharaja li hilal rabi'in al-awwal wa qadima al-madinata cewa ya fito ne a ranar jinjirin watan rabi'in al-awwal kuma ya zo maka litnai ashara khalat min rabi'in al-awwal ya iso madina ne a ranar goma sha biyu ga watan rabi'in al-awwal sallallahu alaihi wa sallam qultu ibn hajar yake cewa wa ala hada ah, kharaja yawm al-khamis in muka bi wannan za mu iya diddigi mu ce ashe ke nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita ran alhamis ne wa amma ashabuhu amma sun sahabbansa fatawajjaha ma'ahu minhum Abu Bakr wa inda suka tafi tare da shi ne mutum biyu ne kawai Abu Bakr radiyallahu anhu as-Siddiq wa Amir ibn Fuhaira da kuma Amir ibn Fuhaira su biyu sun suka zama tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa tawajjaha qabla dhalika bayna al-aqabatayn jama'atu amma kafin wannan lokacin akwai mutanen da suka hijira daga makka suka tafi madina tun kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda kuma ta da Allah karanta wannan ko cewa sun fita da yawan su mafi yawa sun fita ba wanda ya rage su manzo sallallahu alaihi wasallam sai Abubakar da Ali radiyallahu anhuma ah, da shi ne sai ke cewa jama'atun wasu jama'a da yawa sun fita tsakanin aqabatai ne wato daga al-bai'atul ah, aqaba ta farko zuwa bai aka ba ta biyu a wannan tsakanin da yawa daga cikin mutane sun fita minhum daga cikin su akwai ibnu ummu maktum makawan nan wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara kira sallah wa yuqalu ana cewa inna awwala man hajara ila al-madinati ana cewa kuma mutumin farko da ya hijira zuwa madina wane ne abu salama abu salama ibn al ashhal al-makhzumi wannan mashhuri ne abu salama da zamu ji wanda yake shine mijin ummu salama منكرن في الجسر يبدا يفتاء هل ما تسى فتاء دوسته هل اتى في هل المنكرن الرهيق المكتوب يوه في شيء من فرق من دا يهجر هو مدينة زوج أم سلمة وذلك أنه أوجي كما أن في تدشي منكرن في دينا لما رجع من الحبشة نفسه لدينا دا حبشة ثم يقول مقدمة ابن حجر يأنبتا بل دا والهجرة قال الله صلى الله عليه وسلم مقومة سلسل hadisin aisha na wanda bukari ya rawaito daga yahya ibn bukai yana da dan tsawo la'alla insha Allah za mu iya gama shi a wannan jalsa din bayan sa kuma akwai hadisin suraqah ibn malik shi ma da kissarsa da yadda suka yi abin da suka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Abubakar lokacin da ya biyo su a baya ya haɗu da su wannan shi ma mun sha jin ambaton kissa din ko to ya kawo magana sa'anan a cikin sahih bukari amma da gudun muka karanta dai wannan da na sura surata dai zai ishe mu sai mu koma an rafi din yasin inna insha Allah bala mu ce wannan satin da kai al-imam al-bukhari ya ce haddathana ya'ya ibn bukairi qala haddathana al-layth an uqayl qala ibn hishab fa ibn shihab fa akhbarani عروة ibn zubayr أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت الإمام البخاري يا ريتو يحيى بن بكير شيكما يحيى بن بكير دقى الليث دقى أقيل سيسي قال ابن شهاب يقول ابن شهاب أنا نفي محمد ابن شهاب ابن مسلم الزهري من ببان تابعي إلا من يكشن واتو تابعي كما ببان صاحب أبو هريرة وجن آه، رواية حديثا من الله صلى الله عليه وسلم babban malami ne mai kwanya mai karfi wajen riƙe hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam irin yadda abu hurairah yake da muhimmanci da daraja ta riƙo hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam daga cikin sahabbai shi kuma yana a cikin tabi'ai yana cikin manyan su ina jin na taɓa ta mana shi yasa daga cikin makircin maƙiya addinin musulunci da suka tashi tuhumar su hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba su tafi mubasharatan sun ce ai hadisan duk ƙarya ne wata masana'anta aka zauna aka kirkiro su ba su iya faɗin wannan wasu daga cikin su direct ba haka da su da waɗanda suke bi a cikin musulmi wanda suka bi eh, wannan aƙidu irin na shi'a musamman shi'a da ƙuna su ne waɗanda suka fi tarkibi akan sukan waɗannan mutane guda biyu da abu huraira da ibn shahabin az kasancewar babu wani babi a cikin babu ba zazzaga ko ko babu bi ko babu babu ana faɗi babu wani babu a cikin wato babin da ake maganganu a musulunci zai face za ka ga cewa hadisai mafi yawan da ake dogara da su sawan a babin aƙida babin eh, eh, tafsiri hadisi da sauran abubuwa ne na ilimi da ibadoji da mazaji da tarihi za ka sami cewa a eh, riwayoyin abu huraira riwayoyin ibn shahadin az-zuhri suna daga cikin manya-manyan abin da ake dogaro da su a musulunci to sai suka ga idan aka rufe waɗannan mutanen guda biyu aka bayyana wa mutane cewa ba masu mutunci ba ne kamar da za ka ji suna faɗi cewa abu huraira dama mai kwaɗayi ne a kawai in ka ba shi kuma zai ma hadisi irin waɗannan maganganu da kuma tuhumar dan ne babu wani mai riwaya sai shi duk wannan da masu aƙidu kana karanta littafin shi'a sun fa'idanta sosai sun amfani ko kuma in ce mustashiri ƙona sun amfani da littafin shi'a wajen kafa waɗannan ra'ayi an san mustashiri ƙun na ce mustashiri ana nufin orientalist waɗanda suka shigo su ba musulmi bane suka karanta musulunci don su yi abin da suke so musamman turawa daga yahudawa da kiristoci da da suka shiga suka karanta abubuwan addinin musulunci domin su mata irin fahimtar da su suke so kuma su rubuta littattafan da za su zauna da su za a rika amfani a fage da dama to sun yi kokari wajen sukan abu huraira da kuma wannan bawan allah muhammad bin shahab az-zuhuri kamar yadda shi a suka yi wannan shi ma da karfi a cikin littafansu saboda da wannan ne za a yi iskatsin a rushe hadisan manzon allah sallallahu alaihi wasallam sai zama kawai ra'ayoyi za a bi wannan maganar Eh, tana da wurin yin ta daban eh, dangane da abin da ya shafi irin waɗannan juhudi ko ayyuka na mustashirku na sai mu kyale wannan iyawan to muhammad bin shahab az-zuhri yana cewa fa akhbarani urwa ibn zubair urwatu dan az-zubair yana ya ce ma'ana ya bani labari urwa dan zubair kuma mun san shi dan gidan asma'u bintu eh, abi bakr radiyallahu anhuma ko anhu shi ne ya bawa wannan ibn shahab wannan labari أن عائشة تسوى عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت تاتي تنا سوى عائشة تنا سوى لم أعطي أبوي قط إلا وهما يدينان الدين ban hankalci iyayena ba ba'ana ban yi wayo na buɗe idona sai face iyayena guda biyu dukkan su suna addini ma'ana suna musulunci yawa ma'ana ba san lokacin da za a ce babana da mahaifiyata ba lokacin da suka musulunta ba haka na tashi na gansu a cikin musulunci in ji aisha ta ce wa lam ya murra alaina yawmin wuni guda bai taba shudewa ya wuce mana ba illa ya na fihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai face mun samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo gidanmu ya aisha kace bai taɓa wuni guda ya faro daga farkon safiya har rana ta faɗi a ce sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo gidan mu sau biyu a qarafai nahar wato gefe guda biyu na wuni ma'ana bukratan wa ashiyatan da safe da kuma yammaci annabi sallallahu alaihi wasallam zai zo Abubakar radiyallahu anhu da safe haka nan kuma da yamma ma zai zo kasancewar ba shi da aboki na rayuwa wanda Allah madaukaki ya zaɓan masa ya zauna da shi ya yi shawara da shi ya fita ya dawo tare da shi irin abubakar radiyallahu anhu haka suka rayu duk tarihi kuma kowa ya tabbatar da haka aka yi ah, da haka shi yasa ah, babu abin da zai cuci mutum da musuluncinsa irin a ce ya ɗauki wannan bawan allah da mun tabbata allah ne ya zaɓar wa manzon allah sallallahu alaihi shi a matsayin abokin zama abokin rayuwa kuma shi din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya amince da shi a haka a ce ya dauke shi shine abin sukansa har ya dauki cewa ibada ce yana tsammanin Allah zai bashi lada wai ya tsine masa ya la'ance shi wannan akwai asara sosai da tabewa ta duniya da kuma ta lafiya Allah madauki ya kyauta sai su falan mabutuliya almuslimina yayin da aka jarrabu musulmi خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة to lokacin da ma'ana takura ta yawa a maka aka damu musulmi da cin mutunci da zagi da kora da kwace dukiya da makamancin waɗannan abubuwa to abubakar radiyallahu anhu a kharaja sai ya fita muhajiran nahwa ardil habasha ya kama hanya ya tinkari kasar habasha zai je can ya zauna hatta balaga hatta balaga har sai da ya je barka al-zimad wani wuri ana ce masa barka al-zimad laqiyahu ibn dazila sai wani mutumin ibn dazila wa huwa sayyidul qarra yana cikin shugabannin wannan wuri fa qala sayyidi cewa aina turidu ya ababakr ina zaka je ne kai abubakar fa qala abubakar sai abubakar yake cewa akhrajani qaumi mutane na ne suka fidda ni wato yan kabilan mu jama'an mu sun hana mu zauna lafiya mu yi addinin mu yadda muke so فأريد أن أسيح في الأرض لا تشفى لك سوء الله وتسيق أفا سوء ولا أسيح وأعبد ربي كما أبوتا أبنجينا قال ابن الدجلة سيشي ولا ابن الدجلة أو كيول وعينا يدى ضبط إنسولا يكي وسيشي ابن الدجلة إيه ثلاثة مسلم بس ببراري فتجي أسان وما sun fakin sun ajiye su akan hanya akwai masu amalanci sun fara wucewa masu amalancin shanu da masu barin wuce da Allah ya dan kai da shi a jiddi su a layi yadda ba za a tare kowa daga wucewa ba ba daidai ba ne a tare hanya kada wasu su wuce da Allah ya dan gaggara yawa abubakar yake cewa fa uridu an asiha fil ardi wa a'budu rabbi ina so ne da ma in yawa ta cikin kasa don in bauta ubangiji da shi ibnu dabila kuma sai shi. فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج yace kai ai irinka ya abubakar da zai fita ba kuma ba za a fidda shi ba bai kamata kai ka fita ba kuma bai kamata mutanen na su fidda kai ba shi fa wanda manzuri ne yawa ya tsare abubakar ya hana shi tafiya habasha sai ce innaka tuksibu al-ma'dud kai fa kana baiwa wanda ba shi da shi al-ma'dum shine marashi wanda ke talaka ba shi da wani abu tuksibu duk ma'ana kana ba shi abin da bai samu ya tsoro ya amfani da shi wa tasilu rahim kana sadar da zumunci wa tahmilu kal kuma sannan kana daukar nauyin mutane a rayuwarsu wa taqrib bayt kana girmama shi a bako wa tu'inu kana taimakawa mutane ala nawa'ibil habbi akan musulmi da kullum da gaskiya fa ana laka jaru tunda kana irin waɗannan ni na baka tariya shi ne fa ana laka jaru hmm. wannan irin magana kuma kuma ta ba ita ce irin magana da khadija radiyallahu anha ta yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya dawo gida bayan ah, mala'ika jibril ya zo masa da wahayin farko da ya dawo a tsorace din nan ko sai ta kafa hujja da waɗannan abubuwa ma'ana wannan ake kira nuna mana ah, hatta a jahiliya sun yarda cewa duk mutumin da yake taimakawa ɗan adam da ɗabi'a su ce ya taimakawa mutane to Allah ba ya wulaƙanta shi kuma wannan abin haka yake har zuwa yanzu a wannan addinin in dai har a ɗabi'ar mutum ya taimaka ma wannan ya taimaka ma wannan ba marowaci ba ne abin da za ka taimaka da aljihu abin da za ka taimaka da ƙarfin jikinka ya zama cewa ana taimakon juna tsakanin ɗan uwa musulmi wannan yana sa Allah subhanahu wataala ya dawwamar da ni'ima ba za ka gushe ba kuma ya ƙara mata albarka hmm. to sai ce ce masa fa'ala laka jawar ni mai kare ka ne ma'ana mai baka kariya ne irji' واعبد ربك ببلدك فقوم كبوتا موتى أبنجنك أبنينك مكة فرجع سيقوم وارتحل معه ابن الدهنة سي ابن الدهنة ابن يتفتع لدشي فطاف ابن الدهنة سي ابن الدهنة يزاد عشية بيما <clears throat> في أشراف قريش سكما من قريش فقال لهم سيكي تي وادسو ولا فبدك نفس الحديث اللي كان قبل شرقي يوم na bukari fa qala sai yake cewa da su inna ababakr la yakhruju mithluhu wa la yukhraju abubakar fa lalle irin sa bai kamata ya fita ya bar garin nan ba saboda ya nuna a shi har a jahiliya mutanen wato makka sun yarda da girman abubakar radiyallahu anhu da darajarsa da kimar da yake da ita a cikin laraba a wancan lokaci wala yukhraj kuma ba za a fidda shi ba ma'ana bai cancanta a ce shi irinsa an fidda shi ba an kore shi ba a tukhrijuna rajulan yaksubu al-ma'dum yanzu ku kwa da mutumin da aikinsa shine yana taimakawa yana baiwa mara shi wa yasilu rahim yana sadar da zumunci wa ya'milu kan yana daukan nauyin mutane wa yaqrab bai kuma yana saukar da baki wa yu'inu ala nawa'ibil haqq kuma yana taimakawa mutane akan musibin da suka same su na gaskiya falam tu kazzib quraish bi jiwar ad-dabina tun daga nan sai zama quraisha ba su kayyata wannan wato jiwar ko matsayi na wato kariya da ibnu dabina ya biya abubakar ba wa qalu ibnu dabina sai suka ce idan wani mutumi din shi ibnu dabina suka ce da shi to shikenan aje mun yadda zai dawo ya zauna a makka nur amma ka umarce shi فليعبد ربه في داره Eh, ya je ya bauta ubangijinsa a gidansa falyusalli ya yi sallata a cikin gidansa ya yaqra ma sha'a ya karanta duk abin da so iya cikin gidansa hmm. ah, yawa wala yu'zi la kada cutar da mu bizalika da wannan maganar da suke karantawa ba na so mu bi mu yayi iya cikin gidansa su ji wala yasta'lim bihi kada ya bayyana shi kowa yi shi ne wala ta kada ya kokarin ma cewa zai riga daga tanki makotansa suna jin wannan karatun da suke ba masu fa inna an yaftatina nisa'ana aw yaftatina nisa'ana wa abna'ana muna tsoron ya fitini wa ko ya fitini ma sanmu da kuma ƴaƴan in suna jin wannan karatun nasu fa qala dalika ibn dabina ya abubakar sai ibn ya ce abubakar to kai ka bi yanzu dai ka zauna kawai a gidanka sallar ka da komai za ka kai a cikin gida yawwa sun na badali abubakar to daga baya sai abubakar ra'ayi ya zo masa shine ma'ana ku sai ya ga cewa ya kamata ya wani abu sai ta na masjidan sai gina wani masallaci fi bikina idarihi a farfajiyar tsakar gidansa a tsakar gidan za ka ga na da faɗi sai ya gina masallaci a ciki hmm. wa kana yusalli fihi ya rika sallah a ciki wa yaqra alquran yana karanta alqurani fa yataqaddaku alayhi nisa'ul mushrikin sai zama matan mushrikai suna gobe ne a kansa ma'ana suna wannan na wannan suna ne kowa ta kan katanga don su gan shi shi ne ma'ana ta kazzafu asali wannan ta jefa kanta akan wannan wannan ta jefa kanta akan wannan daga kan yawa in aka faɗi haka ana nufin ma'ana suna gobe ne ma'ana wannan ya wannan ya wannan domin su leƙa ta hango ne abubakar yake yi ta hanyar wato hange ah, wa abna'uhum su da ƴaƴansu wa hum ya'jabuna minhu suna abin da yake yana ba su sha'awa wa yanzuruna ilayhi suna kallon wa kana abubakar abubakar kuma an san shi rajulan mutum ne wanda yake bakka'an da yawan kuka la yamliku ainihi baya iya mallakar sa yanzu ne za ga wato abin da zai ja masa ya zubda hawaye ba shi da wahala idan qara alquran khususan musamman yana karanta alkur'ani. Hmm. فأفزع ذلك أشراف قريش to sai wannan abu fa ya tada hankalin Qurayshawa tunda abin da suke kuma inda suna faruwa ko matan su da ƴaƴan su har suna leƙawa ta kwatan suna sauraron Abu Bakar yana karatu fa arsalu ila Ibn Dabila sai suka dauki wakili suka tura shi wurin Ibn Dabila wanda ya ba shi kariya din nan fa kadima alaihim musu kuma ina nan alƙawari wannan a jahiliya ne ku duba yadda suke da girmama alkawari kasancewar sun karɓe cewa zai zauna a cikin su ba su ce kai ya kamata a je a far masa a yaudara ba shi sa ba hatsari a duniya irin munafunci mu yi magana ko da wato tsakanin musulmi da kafiri a ka'idar dokar abin da abin da ya shafi iyaki ko ana yaki to ba a yaudara ma'ana ba a an an yarjejeniya cewa za a yi kaza to kowa yana tsayawa a kan wannan kalmar hmm. to ka duba hajjar da kafirai hatta irin na da ba sa irin waɗannan abubuwa ɗin amma yanzu ka duba yaudara da ba ma abin da yake ba ma yarjejeniya cin mutunci da duk da jini na musulmi da karye irbi duk waɗannan abubuwan daraja ne wato ta musulmi a riga ta faɗi a idan mutane da yawa Allah kyauta Allah sauke to shine sai yake cewa sai suka sai suka aika zuwa ga ibnu na din nan faqad ma alaihim sai yazo musu faqalu sai suka ce ah, sai suka ce da shi inna kunna ajarna ababakr bi jiwarika mun ba Abu Bakar kariya saboda kariyar da ka bashi ala an ya'budu rabbahu fi darihi akan cewa zai bauta wa ubangijinsa a cikin gidansa ah, fakar jawaza zalika to ga ta ya wuce wannan hakki ya wuce iyaka ya yi ba mu yi wannan yarjejeniya a kai ba فابتلى مسجدا بس يجب يجب مثلا لا في بفناء داره أفرفاز جدا فأعلن بالصلاة والقراءة فيه كما فينا بين سنة سبع كراتنسا وإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا كما مولا ومنا تقولن ذيته ذي فتنه ما تم أمه فانهه كهنا شيء شنو فانهه فانهه كهنا شيء فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعلى إن يسوء ya taƙaita a kan cewa zai bauta wa ubangijinsa a gidansa to ya je ya aikata haka wa in aba in ko ya ƙi illa an yu'mina bi zalika sai ya je wani je ya bayyana wannan addinin nasa wasu ya kallan addinin kowa ya ji fatahu to ka roƙe shi an ya rubda ilaika bin mataka cewa ya dawo maka da alƙawarin da kuka yi yarjejeniyarsa a warware ta idan dai har shi yana za ba zai iya haƙuri da yaɗa wannan addinin nasu ba فإنا قد كرهنا أن نخفرك إيه؟ من من أعمال أتي من فوق مكان قولي أثلا الخفر آه، تنهب في كلمة ومن في كلمة آه، ذوات الأبداد قدة أقول بمبنش إذا أتت خفره سين يا رمت القوري يا قيد رجيبي ليدفكه أما أتت أخفره أكتا وعليه يتأبئته معنى يا كتا نفق القوري yau bambanci ke nan da yana kalmar da yanci suka idan aka yi baka karanta nan sai ka ce fa inna nakarahu an nuhsiraka yau ba an nahfuraka ba mu muna kin a ce mun keta maka alƙawarin nan mun maka yaudara bisa abin da muka yarjejeniya da kai da shi ولسنا بمقرين لابي بكر الاستئلاف مو كما جسيا بدان امن شيء بدان يبدا في ابو بكر كده بدان بين الدين من الناس بقى قالت عائشه في عائشه تتشوى فاتبد الدغله في ابو ابن الدغله ان sai ya tashi ya tafi ila abubakar ne ya samu abubakar ya zo gida fa qala sai ce kad alimta annabi aqattu laka alayhi kai ka san abin da muka yarda ne a kanka kuma ni na karbi nauyi na dauki nauyin abin da na dauka na magana kariya sai ke fa imma an taqtira a zalika ko dai ka tsaya akan yadda muka yarda ne ka tsaya a gida ke nan ba tare da bayyana addinin nan ba wa in ma an tarji'a ilayya jinnati ko kuma ka bayar min da yarjejeniya ka muka ka aje ta hmm. ma'ana a warware yarjejeniya shine ma'anar wannan fa in la tuhibbu an tasma al-arab ni ba na so a ce larabawa kabilun larabawa gaba daya su ji an ni ukhfirtu fi rajulin aqattu ni ba na son a matsayin da mashhurin shaharar da ne a kan wato mutunci da nake da shi a gun larabawa a ce ni an ji labarin cewa an warware mini alkawari a kan wani mutumin da ne kulla da shi ma'ana na kulla alkawari tsakanin da wani mutumi da mutane kai akan wani mutumi a zo a ce yau an warware min wannan alkawarin ba na son ma labarin ya bayyana a tarihi cewa an mu min Ko kuma shi abin da ya dame shi kenan fa kana abubakar sai abubakar yake cewa fa inni aruddu ilayka jiwaraka yace ni abin da zan yi shi ne zan dawo maka da wannan yarjejeniyar ta ka ne duk abin da zai faru da zai faru ni zan tsaya fi na addini wa arda haka ne ko yace wa arda bi jiwarin Allah azza wa jalla ni na gamsu da kariyar Allah da man da kariyar Allah subhanahu wa ta'ala wannan ta ishe ni ne kaka rike taka ma'ana kamar yake ta Allah fata da alheri da abin kuma ni na hakura kuma kenan ya fifita ne ya addinin ya fifita Allah akan wato zauna kawai cikin kariya din sai ce wannan nabi sallallahu alaihi wa sallam yawma idin bi makkah a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yana makkah fa sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bil muslimin yake wa muslimin inni uritu dara hijratikum kaga lokacin da wannan abin ya kai tsanani har ya ya zo kan abubakar bayan waɗanda abubakar to shine sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi wannan sai ce inni uritu ni an nuna min dara hijratikum gidan da za ku hijira ma'ana an nuna min a mafarki ga garin da za mu tafi mu hijira mu bar wannan gari makka yawa shine zata nakhlin gari ne mai da dunai baina labataini tsakanin laba guda biyu ne magana laba Nuna, na laba hmm? ba duwatsu ba yawwa kasa wato wanda take abin mai birgi birgi ko duwatsun baƙaƙe yawwa to kuma wannan kasa guda biyu injinsa guda biyu su suka sa madina a tsakiya a farkon madina in ka tarar daga makka daga dama gefen wajen gabashi za a ga cewa akwai irin wannan kasa wanda yake wuri ne mai faɗi sosai kuma baƙaƙe take wasu suna cewa an taɓa ku kamar ko vulkano ne wani lokaci shine kasar ta zama irin wannan haka da in kawo su bayan ahudu shi ma akwai wannan to shi sa ake cewa bayyana lava kanka tsakanin laba guda biyu Allah ya yi a turanci ma haka suke cewa lava amma da bi ko daga kasar da take irin na wannan baki din to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an nuna mini a mafarki kasar da za su hijira su je su zauna a cikin ta gari ne da dalilai kuma tsakanin wannan kasa da guda biyu wanda ma alharrata ne sai fassara yake abin da ake da lamata ne shine alharrata ne da wurare guda biyu nan da masu wannan duwatsu fa hajara man hajara qibala al-madinati tun daga nan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wannan magana to shine wanda ya hijira daga cikin sahabbai a lokacin da suka fara hijira zuwa Madina kun ga ake kenan asalin abin bayan wannan abu da faru ne daga abubakar radiyallahu anhu shi na yansa musulma ya aka nuna masa wannan izini kuma a mafarki kuma zai zo a wata riwaya cewa uru ne aka gaya masa ba a mafarki ba ah, da magana da ibn hajar ne na tawfiki tsakanin waɗannan maganganu a cewa da ya ga wannan abu sai biya wa sahabbai tun daga nan kuma sai aka fara fita ana sulalewa daidai da daidai jama'a jama'a kuma ya zama cewa a ƙarshe ba wanda ya rage sai abubakar radiyallahu anhu a sai manzo Allah sallallahu alaihi da abubakar da ali da waɗanda da suke tare kaɗan a lokacin daga cikin mata to shi ne a lokacin nan sai ke ce musu فهاجر من هاجر قبل المدينة ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة. إذا كما ما في يوم suka yi hijira zuwa habasha su ma suka hijira suka koma zuwa madina duk da cewa waɗanda suka tsaya akwai waɗanda suka tsaya a habasha ba su tafi madina ba sai tare da ja'far ibn abi talib ibn abi talib can a ƙarshen lokaci da Allah shekara ta shida lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake khaiba na ji shi ba mun kan ta ba ko hmm. to shi da shi yake cewa eh wata jahaza abubakar sai abubakar ya kinka ya shirya kidan al-madina shi ma zai tafi madina na qala lahu rasulullah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi a ala rislik saurara bi a hankali shi ne a ala rislik fa inni arju an yu'zana li ni ina ina fatan za a bani izini yawa za a bani izini cewa mu tafi fa qala abubakar sai abubakar ya ce wa hal tarju zalika bi abi anta kaɗi a shi kana fatan cewa za a baka izini ma'ana aya za ta zo Allah zai aiko mala'ika jibril cewa an baka izinin ka fita uba na fansa da zai ya rasulullah qala sai ce na'am fa hadisa abubakar nafsahu tun daga nan sai abubakar ya tsaye kansa alim da ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam li yashabahu ya dakatar da kansa ya hana kansa tafiya shi kadai don ya zama tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za su fita وعلى فرائل تيمي ولا مكرم فأبايكو هل يتيب آه، يقولوا بداد الله كان فاعنده يلسكي تعلمه وراء السمه ولا مجد مكرم فا وتجلي السمه وهو الخبط لا تجلي في الخبط وليك له لا ايوه بين ده اصل بذر فاء يجيبه قفا فاء فاء فاء فاء فاء فاء فاء فاء فاء فاء اجيب mun yi magana har muka magana abin da ake ba doki din nan ko yana shi ake cewa al-khabar yawa arba'ata ashhur ne wata hudu yana wannan wato ciyarwa din a sai qala ibn shihab ibn shihab al-zuhri yake cewa qala urwatu urwatu ibn zubayr yace qalat aisha aisha radiyallahu anha tace فبينما نحن يوما جلوس في بيت ابي بكر في نهر الظهيره وتلانا منا غيره فرق الظهيرة وانتي نحر انا نهم فرق الظهيرة فرق نوكسين وطلانا في زوال فرق نوكسين اضحى نوكسين جمجين وطلانا ابنا لان نحر انا نهم صبر صبر انا نهم اول معنى اول الظهيرة يلا آه، قال قائل لأبي بكر في وني مدنا يسوى أبو بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا دام الله صلى الله عليه وسلم لن wannan juz'iyar ne har malam mai arrahiqul maktum ya zo tsoro ta mun karanta ko yawa da alim sallallahu alaihi wasallam ya zo kansa alil libe hmm. fi sa'atin nan ya kunya a cina fiha a wani lokaci da bai saba zuwa mana ba dan na saba zuwa da safe ne ko da marici to yanzu ga shi ya zo tsakiyar rana wato lokacin dangin azhar fa qala sai yace fa qala abubakar sai abubakar yace fida lahu abi wa ummi uwata da ubana farfa gare shi wallahi ma ja'a bihi fi hadhihi sa'ati illa amrun babu abin da yazo da shi sai wani lamari babba lalle wani abu ne kawo shi قالت سيتتي فجاء رسول الله في من جعل صلى الله عليه وسلم فاستأذن إني لإذني يشبه فأذن له أتبع في إذني يشبه فدخل في يشبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في أبو سيد من جعل صلى الله عليه وسلم أبو بكر أخرج من كان من عندك كفل دون تجدنه جاني مدنا ليه بابانا فوق وايد شنو معناه yawwa fa kana abubakar sai abubakar yake cewa inna ma hum ahluka ai ayyuka ne kai ba kowa a ciki ma'ana yana nufin ya an fushi yawwa kuma hmm. suna irin wannan bi abi anta wa ummi ya rasulullah eh wata da na fansa gare ka kala sai ce fa inni qad udina li fil khuruj abin nan da ga maka kwanaki zai faru za a yi wahayi cewa an ba ni izini mu fita to izini ya zo shi ne zai ga maka ka ko nan ba zai so kowa ya ji ba tunda in aka ji za a iya zuwa a kokarin hanawa yawwa to shine sai yake cewa fa qala Abu Bakr sai Abu Bakr yake cewa as-suhbatu alayya ta as-sahabatu as-suhbatu ne yawa as-suhbatu bi abi anta ya rasulullah ina roƙonka cewa in tafi tare da kai ya rasulullah uwata da ubana ta gare ka qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na'am na yarda za mu tafi tare قال أبو بكر شاء بكر فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى هاتين ka ɗauki ɗaya daga cikin waɗannan tabiyoyi na guda biyu nuna da ɗaya fakala rasulullah sallallahu alaihi wasallam bis sabab Allah sallallahu alaihi wasallam a sai idan zan biya kuɗi ma'ana sai dai in saya ba kuma ga tsakani ba dan komai ba sai saboda manzo sallallahu alaihi wasallama baya son wato jin wata minna farkon tarin farko dai da zai gamsu kawai a bashi abu ba ya fi yayi abun kansa kada mutum kada daga baya ya rika jin cewa wani yana da wata falala a kansa in wuce abu amma duk da haka ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa faɗin cewa inna amanna nasu alayya fi nafsihi wa malihi abu bakar ko mutumin da ya fi min baiwa wanda in na gori ne zai iya yi shi da shi sa ake ce minna ake ce mata gori saboda baiwar da za ka yi wanda wata rana mutum zai iya tuna ta kaga dai abubakar ba zai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gori ba ko ba ta ba to amma alim sallallahu alaihi ya faɗa cewa duk cikin ɗan adam babu mutumin da ya min baiwar da a lokacin da mutane suka ƙi yin rewa irin abubakar da har yake faɗa cewa idan ai kun tuna kissar abin da ya faru wata rana tsakanin abubakar da umar abdullah dan tattaunawa kai sai abubakar ya ka eh, abin suka yi kokari ya bantar da shi ya ba shi haƙƙin umar ne suna da kamar yin da Allah sarrafa sama ya biya masa a yi shiga tsakaninsu da wani abu ya faru sun yi magana yar kaɗan kuma ya ɗauke ta da zafi to shi har a lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa hal antum tarikuni sahibi yanzu ku ba za ku bar min abokin nan nawa ba ku duba mu gani tsakanin da waye ba ordinary wani sahabin ba tsakanin da Umar ne wani abu ya faru amma duk da ta saboda daraja Abubakar alaihi sallallahu alaihi wasallam ya yace lokaci ne fa mutumin da lokacin da na zo da wannan addini mutane duk suka karyata mu shi ne gaskata shi ne kuma lokacin da ba mai taimako na da wani abu na dukiya shi ne ya taimaka da dukiyarsa shi yasa sosai faɗi wannan inna amannan nasu alayhi ko ga wani bai na cikin falaloli da darajoji na abubakar in ka karanta cikin wannan da mana za ka same su hmm, wannan kuma ba yin suka ga umar abubuwa da suka faru da kullum tsakanin mutum da mutum kuma ba a zuciya ake aje su ba ba ga ba su lafiya wannan tsakanin musulmi da kafiri ko wani abu wannan yana nuna mana waɗannan bayan Allah mutane ne ordinary mutane shi ne babban abu kuma sannan akwai darasi a cikin yadda suke gudanar da rayuwa yau wannan zai saba da wannan kuma sannan za a daidaita sannan kuma abin da ya auku kenan an daidaita aka ci gaba da al'amura har irin da'ar da umar yake wa abubakar radiyallahu anhu ba na yin irin ta a cikin sauran sahabbai yawwa to shi da ke yake cewa bis saman zan karba amma in zan biya قالت عائشة في عائشة تجي فجهزناهما أحس الجهاز sai muka kinsa musu mafi saurin kayan kirki nan abin da suke nufi kuma da ibn hajar faɗa a sharhin wannan wuri a has ana nufin asra dan daga haske ne haske shine ka zubbantar da abu amma na ka gwarzantar da abu kai kira ka kwaɗaitar to nan ana nufin abin da yake sauri ma na suka tsara musu abubuwan kayan gaggawa jihar kuma da fataha kamar ibn hajar ya faɗa duk da nan ya fara da kasara afsah shine aka fataha amma ana iya sa ta fara din kamar da yake a cikin alqur'ani falam ma jahada jahada ko a cikin suratul yusuf da fataha ne ba da kasra da ba jihadi ba mutum jihadi ana amfani da shi a wani yankin kuma ana da shi a wasu abubuwa inda da an ce jihad a yanzu jihad kamar yanzu ana nufin wani abu a larabcin zamani kamar yanzu yana ce masa jihad kwamfuta ana ce masa jihadi waya jihadi a duk wani abu da da amfani shi abin kace nan ba shi yake nufi ba kayan kintsin su na gaggawa muka kintsa musu wanda ba su hijira tare da shi wa sana'ana lahu ma sufratan fi jirabi kuma muka kintsa musu abincin tafiya ya ce sufra asali ana nufin abincin da tafi kan kintsa na gaggawa ya tafi da shi wani irin wanda kuke take a yau yanzu yawa mutum ya dan jinta saboda gaggaya an zai tafi to shi ake ce da sufura daga baya sai ya zama ana itlaqin kalmar sufura ɗin ana rasa shimfiɗan nan da ake shimfiɗawa in za a ci abinci a yanzu ta ce da larabin sufura abin da ke ɗauka ne ke ɗauka kenan ma'ana za a ci abinci duk da mu mu saba wannan mahimmanci bala'in za a ci abinci ana zuwa da za a ga an kawo leda sai a shimfiɗa ta sai a sa abincin a kai in aka ci dan abin da aka bari na maimakon a fata wuri nan da sai kawai na dole ne na sai a ɗin shi tafi a je a sa a shara kamar irin leda yanzu da yake disposable to asalin shifra ke ne amma abin da ake nufi a nan abincin domin iske imanin daɗin ake amfani da shi ma'ana abinci muka tsara musu fi jirabin a wani buhu domin algarara fi jirab da kasara da jarab ba an ce jarab cuta ce ta tsalluwa cewa fa jirab ana nufin buhu يكي فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب في أسماء إر أبي بكر رضي الله عنها في تينكي مقتلع بيوم الجلي جلني أسم النطاق شنو جل دم تتكن أي آه، آه، في بنتها وتدير وتدين سجنها تشاء ملابشي في أكل بن النطاق في أسماء بنت أبي بكر تتكن جلن لنا في تينكي جلني da ta tsaga shi gida biyu sai ta samu kofar wannan buhu da aka sa kayan abinci sai ta ɗaure bakin da wannan ɗaya labin ta mai da ɗaya labin ta ɗaura a ƙugunta shi yasa ake ce mata zatin mai ne ma'ana mai biyu ma'ana saboda ta yanka shi gida biyu akwai da maganganu da ibnu hajar ya a kan wannan shi ma da wanda ke son buɗe dawa yake fa bi dalika sunniyat zatin nitaq zatin nitaq dan haka ne ma ake kiranta mai gyalabi qalat sai take cewa ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور daga nan kuma sai abubakar a manzo Allah sallallahu alaihi da abubakar suka fita suka haɗu suka shiga wani kogo a jabal thawr kogo an ce kogon hira ne wani dutse jabal thawr yana nan a maka in za ka fita hanyar yaman fakamina fihi sai suka ɗura shine kamina in ce kamar shi ne mutum ya makmu ko a sai suka ɓuya a ciki salata layalin dare uku ya tu inda kuma abdullahi ibn abubakar akwai abdullahi dan abubakar yana kwana tare da su wa huwa gulamun shabu wasu yana karamin saurayi karami yana ce gulam daga shekara bakwai kafin balaga shi ake ce gulam yaron da yake ya daga bakwai dama bakwai ana ce wa mutum mai ko mai mayyiz kai mai iya mayyazewa ko to daga nan kuma zuwa lokacin da zai balaga ana ci masa gona to abdullahi ibn abu bakar yana wannan matsayi a lokacin sai ya kwana tare da su a kuma sannan shi fa'isun laqinu hmm, jira da shi shi fa'isun wayayye ne laqinu mai kwanya ne mai saurin fahimta shi ne ma'anar laqinu hmm. fayubliju sai ya fita da daddare min indihuma min indihuma bi sahari sai ya fita daga wurin su lokacin sahar wace sahar shi ne banda fitowa a cikin shi ake nufi shi yasa ake yin sahur kafin alfijir ake kiran abincin da ake ci lokacin kafin alfijir ake kiransa ne sahur ko yawwa sai ya fita min inda ma bi saharin fa yusbihu ma'a quraish sai ya waye gari tare da quraishawa a cikin maka ma'ana sai ya waye gari tare da mutanen gari sai a ganshi kamar a nan ya kwana yawwa kaba'itu kamar mai kwana ne a cikin su fala yasma'u amran yuktadani bihi ba zai ji wani abu wanda ake tsara musu na makirci ba daga kai ne nan ma'ana ba zai ji wani labarin wani abu da ake kullawa na makirci ga abu ga manzo Allah sallallahu alaihi da Abubakar radiyallahu anhu a ce ana tsara musu wani abu ina suke ina suke za a kama su duk abin da ya ji wa ahu sai ya kiyaye shi ya ce rana ne na yana da mai wayewa da kuma sannan mai kunya mai iya rike abu da gaggawa mai fahimta mai saurin fahimta Na ka yana jin cewa da shi an kulla abu kaza ai za a bi ta kaza za a fi za a yi plan kaza za a yi plan kaza za a cutar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da abubakar to sai ya kiyaye wannan abun hatta ya atiyahu huma bi khabari zalika har sai ya masa ba su labari to kun ji ba ana kaza ana kaza an tsara kaza yau ma wani a wurin zama a duniya har cewa yi kaza shi da shi ne samu dama da an yi kaza to ne waɗannan ne labaran yau ma hatta ya talita zalamu har sai duhu ya yi ma'ana idan dare ya shafi da wuni ma'ana farkon magariba tana yi an samu duhu da yar'a yau sai kama hanya sai tafi wa yar'a alaihi ma amir ibn fuhaira sannan amir ibn fuhaira shi kuma maulaya na abubakar don su maula ya rufin yantaccen bawa abubakar ya saye shi kuma sai musulunta sai mutumin sai abubakar ya yanta shi yau to wannan amir ibn fuhaira da ma tare kuma tafi sai shi kuma ya ra'a ya nemi musu kiwon min hasan awaki yace min hayya ala rubin awaki akuya hmm. min zamanin daga cikin wato tilin ah, abin nan eh, tumaki ya ce da zaman suna ne da ake itilakin sa akan akan awaki da tumaki yanzu ba iya tumaki ba ake ce maganar zanar suna ne da ya kunshi da awaki da tumaki in kana so ka bambanta awaki na'in ko a tumaki kuma ba'a a larabci yanzu amma gaba ta su zanar ne to ɗaya daga cikin ya sai samu yana yawa da wasu masu ba da nono sai ke musu kiwo sai a samu nono sai ya kawo wannan koyo sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abubakar su samu abin da za su sha har kwana uku shi abin da ke yi a mana Allah. shi ne yanzu masu kiwon wannan min zalamin fa yurihuha alaihima sai ya maraitar da su zuwa gare su shi da ma'anar yurihuha ma'ana ya maraitar da su in sun gama kiwo da maraice maimakon su dawo maka sai tura su dindin dutsen inda sun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a koyi a cikin wannan inda suke kwana uku din sai ya zama cewa awakin a nan suke dole sai a samu damar ne tatsar nono sai su kawo cikin wato shan nono ya fahimci abu yawa fa yurihu ma alaihima حين تذهب ساعة ساعة من العشاء لوكسين دا بين ولا لوكسين wani دا بيات isha'i daga سته tafi sai su taho. sai ya zama cewa sun a to abin da waɗannan tumaki ko yayan ko nawa sai ya zama cewa sun matan sai ya bita ni sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi da Abubakar sai su kwana fi risli suna da nonon su mai dimi rifin ana nufin nono mai dimi kaga wannan ku ba a cika samun sa ba da safe ko yau to amma su aka kawo musu ne kasancewa ko aka yi ciwo aka dawo to tun cikin daren sai a tatsi nonon kuma sai su amfani da shi ya zama shi da abincin su mm. wa huwa laban min hakihi na shine wato abin da ke da da rashin yana kasara wani sai su shine nonon wannan akuya tafi wa rabbi shi ma in an ce rabbi kuma ana nufin nonon da aka sa masa dutse don ya dumi aikin dumi su da abin da suka ya kenan sai a samu dutse mai tsini sai a sa shi a cikin wato nono idan ya idan ya fara to shi ne sai ga makin dubu ba ba kamar da mu yanzu ai kwani ake sawa ko yawa to su in suka yanka ana ta kwani da cin dubu hatta yanna aiqa biha amir ibn fuhaira bi ghalati har sai lokacin da aka samu galat ne galat kun ta Allah ne sallar asuba a mulmin manamiji galat ne awa lokacin da dare kamar ɗazunan da muke sallar asubahi lokacin da haske ya fara duka bai gama ba to shi ake magana haƙuwar hasken yini ya fara shigowa sannan kuma ga dare bai gama tafiya ba yawa to a lokacin in wannan abin ya faru ba na ana yin asuba ko kuma lokacin ya fara sallar asuba yana yi ko shi amir bin bukhari ya musu ƙara irin ƙarar da dabbobin suka fara jinta shine yana iko sai musu wani sauki sai su fahimce shi sai su biyo shi sai aka fi ciwo idan aka fito ciwo sai ya zama in masu ciwo daga maka sun fito sai su ga waɗannan dabbobi su ba kamar da batun da yi suka fito ciwo Dan a fahimci wani abu ya ka mun bai ba zai ji yawa in ka dare yayi ne ya farka kowa maka sai su dawo jirgin rutse saboda a samu abin da ba a tatsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi Allah na iya masa abin da ya Maryam ko ba haka bane yawa amma shi kodarki ne wannan saboda duk mu samu darussa akan yadda rayuwar mutum za ta mutum ya shiga irin wannan yanayi da yadda za a haƙuri da yadda za a yi tarbiyyar zuciya a jure abubuwa marasa daɗi har su zo su wuce واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الدين to akwai wani mutumi daga wato kabilar abdul sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Abu Bakar suka dauke shi a haya wa huwa min bani Abd ibn Adiy kuma asalin kabila ta shine bani abdu bin abiyin suka dauke shi hadiyan khimitan suka dauke shi a matsayin jagora mai nuna musu hanya in an ce al-khimit ya fassara sa ne ya kawo sai ce wal khimit wannan ibnu hajar ya ce wannan kalmar mudarraba ce idrarin ta aka yi ba asalin da ba daga maganar a kan hadisin bane zuwa ne ya fassara da ake nufi da al-khimit yawa sai ce wal khimit al-mahir bil hidayati ne shine ƙwararre wajen nuna hanya kasa akwai ina ana samun mutanen da suka hanya sai a kame su sai a biya su kuɗi sai su nuna mutane hanya hmm. ni alhamdulillah yanzu haka cewa hanyar zuwa gari kaza yanzu kai rubuta maka za'a ko cewa wannan za ta kai ka da gari kaza zuwa kaza har ma ana nuna maka saura kilomita kaza da hanyoyin babu kwata-kwata baka san inda za ka taka ba jeji gaba ɗaya ba kawai jeji haka yake ba amma ke ta hanyar ba ballanta a ce wannan hanyar za ta kai ka ƙauye ka ba irin hanyar kafa din nan ba yadda za ka je can gida za ka je sun dubi da sauran su aka ba kafin a yi hanyar ma da masu amalanci za su bi ko masu mota su ba haka ko ganin wurin taya biyu ai ba kafa kawai za ka tasa kai ka. sai a fahimci hanyar bin mutane haka da ya zanta ta bai mutum ɗaya ba to irin irin ta ma babu a wancan lokaci da haka in za a tafi wuri sai ka mutumin da ya san hanya shi ne zai zai jagorance ku ko kuma ma akwai irin wancan ɗin ana tsoron ƙila a kasa da haka sai ka mutumin da za ka iya zuwa wani wuri tare da biyu kaga ƙila wata bilan wani bin za ka da to amma shi sanan zai ce maka a'a wannan ita ce za ka kai biyu kaza to shi ne suka ɗauki wannan mutumin a matsayin haya domin ya kai su تجد متهلفا في آل العاص بن وائل السهمي ya yi jirki suna na zamata wato ya birniya sosai wajen hint wani ke hint mutum ne wanda suka yarjejeniya da su da amin as ibn wa'id kabilan su amr ibn suna da yarjejeniya da shi wannan mutum sai suka ɗauke shi haya wa huwa ala dini kuffar quraishi a lokacin kuma yana kan addinin kafiran qurayshawa fa aminahu suka amince masa fa dafa'a ilayhi rajulatayhima dabarar da aka shi a lokacin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Abubakar ya zikira ya tsara musu ya tsara musu dabbobin nan guda biyu abin nan tabiya guda biyu za a hawa da zuba yauwa to sai suka dauki wannan tabiya guda biyu sai suka miƙa wannan mutumin su suka tafi a kafa zuwa wannan kogo sai wannan mutumin suka alƙawari da shi bayan kwana uku sai suka same ni a wannan kogo domin da sun tafi da wannan dabbobi sun hau kan raƙumin sun tafi nan da nan lokacin da aka bagana ana neman su din nan da wani za a gano takun dabbobin nan sai a ganin da suka tafi amma da suka tafi a ƙafa sai suka zauna a kogon sai suka alƙawari da wannan mutumin da aka ɗauke shi haya kuma aka alƙawarin kada ya je ba da labari kuma shi ba kuma irin wannan dan addinin su ne ba addinin irin nasu yake yi kaga ba zai ce ba zai taimaka wa addinin sa ya zai tona musu asiri ba su mutane ne in aka yi alƙawari cewa to kada fa aikata za za su to ba za a in aka yi shiru da aiki ne kuma mutum ya abin da ba a so an fi amma in aka ce masa da wannan yarjejeniya na kai da kai kada aika za to ba zai ba kada ba hmm. ku duba ku gani Allah mai yake kyauta to shi ne suke cewa fa dafa ilaihi rahilatayn ma wa wa'ada ghara sauri sai suka alƙawari da shi ya kawo musu wannan dabbobi guda biyu a ghara saur ba'da salasi layali bayan kwana uku برحلتين ما صبح صبح ثلاثة معناه يقول musu da wannan dabbobin su guda biyu wato tawiyar su guda biyu subha thalathin wato safiyar kwana uku ma'ana wuni na uku da safe ya zo musu وانطلق معه معهما عامر بن فهيرة تنتم لكما في عامر عامر بن فهيرة يتكي تare da su والدين tare da shi والدليل da shi wannan wato mai nuna hanya din ko zai kenan mutum hudu kenan mai nuna hanya ina gaba ga mai musu hidima amir ibn fuhaira ga abu ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga Abu Bakar radiyallahu anhu fa akhadha bihi tariq as-sawahili sai bi da su hanya ta wato gadar ayyar domin nan da ruwa yadda ah, za su jefa ruwan su tafi kamar za a samu ɗabbabani maimakon su kama hanyar sirar su kama hanyar su arewa to su suka ɗan dama yadda za su karkace kamar wato za su wajen yaman kudanci kenan <clears throat> idan mutum ya fita daga makka ya sa arewa gabansa to haka abin da ɗin طيب سؤال من الشيخ وانا شو بقى kawo mana iya nan wurin na نجبر shine hadisin uh, suraka bin malik <clears throat> ina ga ma iya kawai rairato wani abu daga cikin sa darasin gaban da gaba da arrafiq al-maktub din in mun gama shi kuma sai mu dauko darussan da za a fa'idanta daga nan fatul bari da kuma arrafiq al-maktub in insha Allah sai mana Allah darussan hijira ta daukan mana darasi guda ɗaya musamman insha Allah dan mu fa'idanta da abin da ke cikin hijira din na fa'idoji da kuma darussa a rayuwar manzon Allah <clears throat> sallallahu alaihi wasallam muna fata Allah mu dauke kara mana ilimi mai amfani Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu kara tabbatar da mu akan wannan addini na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan yana cewa akwai sanarwa ta rasuwar wani mutum a kofar bai mai suna Yakubu mai gishiri Allah gafarta masa gidan su a wasu ya su jiya amma yau da safen nan za a yi jana'izarsa Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu ya tsare mana addinin mu ya tsare mana mutuncin mu ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan ƙasa Allah ƙara mana haɗin kai da ƙaunar juna da zaman lafiya da taimake kiyar juna ya ƙara da addinin musulunci tsakanin mu kuma ya tsare mu daga kowace irin fitina wa akhiru da awana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين